Shari'ar nan da ke gudana tsakanin gwamna Bello Muhammad da Majalisar Matasan Arewa reshen jihar Zamfara tana nan tana ƙara jawo hankula al'umma daban-daban. Hakan ya biyo bayan korafin da jam'iyyar nan mai suna All Progressives Party APP ta gabatar a gaban babbar kotun tarayya da ke nan garin Gusau, inda take neman a sanya ta cikin jerin waɗanda ke ƙara. Gabatar da wannan bukata da lauyan jam'iyyar APP ke da wuya sai alkalin kotun ya tambayi lauyoyin wanda ake ƙara ko suna da korafi. su kuma suka amsa da cewa ba su da korafi daga nan sai alkalin ya ɗage shari'ar zuwa ranar litinin 31 ga watan oktoba na wannan shekara domin zartar da matsayin kotun akan buƙatar ta jam'iyyar app da yake bayani ga manema labarai lauyan jam'iyyar app usman Ndaliman ya ce tun farko su suka kamata su gabatar da karar amma sai gashi wasu sun riga su hakan yasa suka ga dacewar su shiga a dama da su cikin wannan shari'ar takarda tun farko kafin ma lokaci ya kure amma tun da lokaci ya kure kuma akwai wanda suka riga suka shigar shi yasa mu muka biyo ta karkashin mu ma a samu a cikin wannan karan da suka riga suka shiga to takardar namu aka ji kenan yanzu da muka fito muna son kotu ta shigar da mu ma mu zama masu kara a cikin wannan to yanzu an ce an daga har zuwa ranar 31 ga wannan watan a wannan ranar mai ake expecting eh ranar muna expecting za a bada gajeren hukunci ko an shigar da mu ko ba yadda da shigar mu ba abin da muke kira ke to kana ganin wannan wani matakai da kuke doka ya baya kawo tsaiko ga yanke hukuncin wannan shari'ar da ta ake son a yanke ta kafin lokacin zaɓe? a ko alama babu a haka tunda kagan ɗagawan sati ɗaya ne kawai duk da tunanin alkalin zai yanke gajeren hukuncin a yanzu a take amma kasan su suke da kansu kuma su suke decidin abin da za su yi a lokacin so dole kuma ya je duba takardanmu da muka shigar kuma ya nazari a kai kafin ya yanke to kuma kagan a gurguje aka yanzu aka fito so babu wannan lokacin kuma akwai sauran lauyoyi da suke jira a kira cases su don da dai ba fara da wuri ba to mene ne fatan eh mu fatan mu da kuma addu'a mu mu ma a shigar da mu mu zama masu ƙara a cikin wannan case ana iya tunawa da majalisar matasan arewa reshen jihar zamfara ta shigar da kara a gaban kotu ne inda take kalubalantar cancantar tsayawa takarar gwamna bello muhammad a tsabukan gama gari masu zuwa saboda takardun da ya gabatar a gaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa masu saɓanin shekarun haihuwa muhammad muhammad dan sa'idu